واورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الارض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمه ربك الحسنى على بني اسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون muka gadar wa bani Isra'ila waɗanda fir'auna da mutanensa suke ƙasƙantarwa mahudar rana da mafaɗarta, ana nufin yankin garuruwan Sham waɗanda garuruwa ne da Allah ya yi musu albarka ta hanyar fitar da shukokinsu da ‘ya'yan itacensu a siffa mai kyau. kyakkyawar kalmar Ubangijinka, ya kai wannan manzo ta cika ita ce wadda aka ambata a cikin faɗin Allah, muna nufin mu yi baiwa ga waɗanda ake ƙasƙantawa a bayan ƙasa, mu zamar da su shugabanni mu sanya su mamaye a bayan ƙasa. Surar ƙasas aya ta biyar. Allah ya tabbatar su a bayan ƙasa saboda haƙurinsu akan abin da ya same su na cutarwar fir'auna da mutanensa. Muka yi kace-kace da abin da fir'auna ya samar na gonaki da wuraren zama da abin da suka gina na manya-manyan gine-gine.